الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, shida ga watan rabi'ul awwal shekarun hijira 1439 ci gaba da daukan darasi da muke a cikin wannan littafi riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imam an-nawawi rahimahullah insha Allah za mu tashi akan babi na 262 babu bayani ghilz tahrimi shahadati zuwa. haka ne to Allah muke rogo yayi mana jagora ya ɗora mu akan daidai Allah ya taimake mu da amfana da abubuwan da muke karantawa a cikin wayannan littattafai abinda babin yake cewa bayani wajen kaura haramta shaidar zuwa bayani na wato wanda yake mai kaurin gaske kausasawa wajen bayani a kan cewa shaidar zur haramun ne shaidar zur hausa ce ko domin muna cewa shaidar zur godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yawanci kalmominmu wa'yansu mun hausantar da su asalinsu za ka ga larabci ne saboda ne saboda tashi da muka yi cikin musulunci yawanci sai ka ji kalmomin hausa fulatanci suna shiga cikin larabci dalilin da ya sa cuɗanya da larabci da da ake tun farko sai daga baya turawa da suka zo sai suka cuɗanya mu da turanci sai yanzu kuma muka mai da waɗansu kalmomi na turanci muka hausantar da su sai kaga mutum bai iya komi ba sai ka ji oke eh duk magana da oke kuma daga oken ba inda za a eh har ma yanzu bai san me zai ce ma mutum ba in kalmar oke ta zo in daidai gurin da ya kamata ka ce wa mutum oke wai har ma sai ka kasa gane me za ka faɗi daidai ka ce oke ba damuwa ko to yawanci da haka kake ji taɗinmu na'am na'am na'am haka ne haka ne haka ne kaga na'am larabci ne ko? to yanzu kamar wannan shaidar zur shahadatu zur ne amma hausa ma haka ake cewa kalmar shaidar zur to da yawa kalmomi da muka hausantar da su suna nan na larabci saboda tashi cikin addinin musulunci da muka yi wanda shi kuma addinin musulunci harkarsa duka larabci ne yanzu a da komi za a gada a arewa larabci ake kotunanmu larabci takardun haraji larabci komi ko wasiƙa za ka rubuta wa mutum larabci duk larabci zuwan turawa ne suka kore mana wannan duka yanzu sai kaga mutum ya kasa rubuta sunansa da larabci sai dai ya rubuta shi da turanci wai ni kan ci gaba ne ga musulmi haka eh ni ina ganin kamar ba a ci gaba ba musulmi dai ba za ka yi rubuta sunanka da larabci ba amma ka iya yi da turanci eh za ka iya yin wasiƙa da larabci kawai da turanci amma ba za ka iya yi da larabci ba za ka iya munki biyar kana magana da turanci amma ba za ka iya yi da larabci ba an ci gaba shi balarabcin nan shine yaren aljanna yaren aljanna ne fa kuma shine yaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine yaren da Allah ya yi magana da shi da zai turo mana constitution ko kundin tsarin mulkinmu da me aka yi shi da larabci to amma duka kaga an watsar to Allah ya datar da to zur shine kaga abu ƙarya ce sai a mata kwaskwari ma sai ta zama gaskiya shine zur wannan wanda ya hakan din shi shi yayi zur wanda kuma ya shaida ya ce 'E, haka ne shi ma ya gyara shi kuma ya yi shaida zo mutum ba haka ya yi ba sai ya ce ya yi aka takura shi kana da shaida ce 'E, sai nuna wani dan uwanshi.' shi shi kuma dan uwan wai bari ya taimaki dan uwansa kar ya faye mar bayan sai ba da shaida 'E, shi ya yi,' har ya kawo dalilai masu ƙarfi ta yadda zai gamsar da masu hukunci sai a yarda to kaga shi wancan ya yanka ƙarya wannan kuma ya yi shaida to hatsari ne imamu nawawi a ya kawo aya da take cewa wajitanibu qaular zur wajitanibu qaular ku nisanci magana ƙarya waye ya faɗi wannan idan Allah ya ce ku yi kaza ko ku bar kaza mustahabbi ne ko wajibi Ko wajibi ne mutum ya nisanci ƙarya ƙarya ka ba'ira ce ai alkazi walbutan shi ne mutum ya yi ƙarya ko ya yi ƙage ya ce na yi ko kuma ya yi ya ce ban yi ba ko kuma wani bai yi ba ya ce shi ya yi buhutan kenan wannan ake yi idan ka ce wa mutum ya yi abu bai yi ba ana kiran abun buhutan kiran ƙarya ko ka kiran masa karya ma'ana ka ƙaga masa karya, shi ake kira buhutan da larabci shi wa minhu shahadatu zur har yanzu bu qawla zur kamar a ce wa shahadatu zur ku ne sanci magana ƙarya da kuma shaidar ƙarya kamar yanda an hana yin ƙaryar sannan kuma an hana shaidar ƙarya mai shaidar ƙarya kamar mai yin ta ne wani lokacin ma mai shaida ƙaryan sai ya fi mai yin ta mai shaidar sai ya fi mai yin mutum ne sai ya zo ya handa mai filayen wayansu sai ya yi takardu na bogi ya ce filinsa ne sai neme ku sai ya ba ku wani abu sai kuka shaida kuka sa hannu yanzu da shi da kowa ya fi wani sai aka zo shari'a aka nemi shaidu idan da ba shaidu bayan da za a yi mallaki wannan wurin sai ya zo da shaidu dalilin ya kawo shaidun nan sai aka bar masa filin yanzu da shi da wa'anda suka yi shaida wa ya fi ƙarfi a illa don inda ba a yi shaida ba da ba zai yiwu ya mallaki filin ba to sai wa'ansu suka ba da shaida dalilin su sai filin ya fita daga hannun mai shi ya koma hannunsa dalilin shaidar nan to kaga shaidar har ta fi kagen na asali karfi domin kana iya kaga abu ya ki tasiri in ba shaida amma idan ka samu shaida sai ya yi karfi to shi yasa suke kagan shaidu na ƙarya azzaluman duniya yanzu shaida ba ta musu ya a yi rubuce-rubuce na shaida a yi takardu na shaida na ƙarya a mallaki kayan jama'a a zalunce su a duniya saboda ne saboda an manta atid rakib suna wurin saboda mai saboda an tunkuɗe wajitanibu qaulaz zur ba a maida maganar Allah a komi ba Allah ya yi kwaba an ce ai sai kai Allah ne ya yace kul ce ai sai kai yanzu ko matarka ce kana fara ya ce ai sai ka yi akwai ladabi ko? akwai ladabi to Allah ne muke masa irin wannan wajita ni bu ƙaular zuru <laughs> ai kai tai kawai yanzu shi ake tai da yawa wa ƙarya ne a ce shi ya mallaki can shi ya mallaki can shi ya mallaki can yanzu misali mutane yanzu sai ka ji an ce nan dunnamu ne kakanninmu ne suka tsara ƙarya ne a da yaushe aka yi noman kakanka ya sare duk jeji yanzu ya mallaki kai kaɗai kake da shi kowa yanzu bai isa ba dai naka ne wai kai za a naka ne dunnan da babanmu ne yake noma shi yaushe ya yi noman ko yanzu da ake noma da na'urori da sinadari ana nome wannan wurin duk ba ƙaunin zuur ba ne ƙaulu zur ne ƙaulu zur shi ne kawai ke sawa sai a mallake wuri a ce namu ne kuma ba naka ba ne wani ma za ka tarda daji ne aka da mutum ne ya zo ya sare shi daji ne kana kallo lokacin da babanka ya sare wurin yanzu wai baka isa ba zamani ya yi wurin ya yi daraja sai a taso ya ce asali nan duka namu ne nan duka namu to wai duniyar da mutum yake tinkabo nan muke da yana tsammanin duniyar ba ta Allah ba ce eh Allah bai aje ka'ida ba yadda ake mallakar guri shi kam wannan ka'idar ya biya magallaki gurin ai duk Allah ya rubuta mana ƙa'ida shari'a manzo Allah ya wallafa ya aje mana yadda ake mallakar guri haka ake bi yanzu ana mallakar wurare ba haka ake bi ba qauluz zur ne kuma Allah ya hana waje nibu qaulaz zuru Allah ya kayi Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kul ka tsaya akan abun da baka da ilimi har kaga wai mutum yana gudda iyaka babansa ma fa ba a haife shi ba kakansa kakan kakan mu ne wai yake da nan wai har yana nuna iyaka ta ƙarya yaushe kasan nan ɗin babanka ma bai san gumba? a gani wanda kwata-kwata garin naku duka ɗan tsibiri ne ba a lokacin noman ma ba a cika yi ba sai ya dai a ɗan bibera a buge a ci ba a cika yi ba a lokacin noman ba yawa fartanyan ma ta samu mai kyau har da za a nome daji guda eh sai ta hudda iyaka ya ta hudda iyaka to Allah ya ce la taqafu ma laysa laka bihi ilmun kul ka tsaya akan abunda baka da ilimin sa ka ce haka aka yi yaushe aka tsaya da kai har aka yi wannan ma laysa laka bihi ilmun ka sani inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da tunaninka da tsare-tsaren da duk ka tsara Allah sai ya yi ma tambaya sai ka mai da jawabi ranar gobe kiyama in haka aka yi maran nan gaskiya ce take aiki in ba haka aka yi ba maran nan gaskiya ce take aiki don abun da ka je ka zauna ka tuna ya za mu yi mummuta ne ya kamata sai ka yi tsare-tsare ka yi tsare-tsare yadda za a yi a fitar da abun ya fita noman hmm. to ba shi ne fu'ad ba tunani ka yi ko to sai an tambaye ka ai Allah ya san abun da ka tuna ya san abun da ka tsara ya san kuma yanda abun yake na asali kai kuma ka tsara shi ka maida shi na yanzu to sai Allah ya yi ma tambaya don haka ya hana kada ka yi tsaye akan abun da baka da ilimin sa ka ce haka aka yi alhali kuma baka san ba baka san asalin abu ba ya za a ce haka aka yi shine asalin kaulul zuwa shine asalin kuma shaidar zur mutum ya bada labarin abun da bainan aka yi kuma baya da tabbas akan abun ya ce haka ne to irin na abubuwa suna nan da yawa yanzu wani sai ka gama harƙallarka ka gama cunkuɗe-cunkuɗenka ka gama sai ka tuna to ina za mu samo shaidu a lokacin ne fa wai za a ƙago shaidun to wannan a shawarari lokacin da shari'a ta gaskiya za ta zo Allah ya kare mu dan mutum duk abun da zai ya sani ba shi kadai yake yawo ba yana da wakilan da Allah ya aje suna gadi suna binsa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi ish raqibun atid babu wani magana da mutum zai furta ta ta fito daga bakinsa face akwai raqibu da atibi suna rubuta ta <laughs> rana kaza ga watan kaza ba kai ne kace kun yi kaza kun yi kaza ba wuri kaza duka ku ne kaza ma kaza ne kaza ma kaza ne to mun ga mun ga ka ba da shaidu kaza da kaza to mu dai kuma ga mu kuma ga shaidun mu yanzu ina shaidunka yanzu kan mai shari'an Allah ne yanzu mai shari'a Allah ne a duniya ka tsara shaidu ka ɗauki lauya ko ka yi satifiket ɗin ƙariya ka kewaye to yau fa yau Allah ne mai shari'a ‘yan sanda kuma mala'iku ne yanzu sai mu gani ƙazan zuba za su kafi cin hanci ba amma a nan kana iya sayan kowa ka sai 'yan sanda ka sai alkalai ka sai sojoji ka sai kowa ba wanda ba a sai kamar yadda za a sai talaka ana iya sai mai ainihin abin nan ɗin ma mai shari'ar ma sai a sai shi duniya ce to ai duk abin da ka sani yanzu naira tana yin shi mutum ma ana kashewa don kuɗi sai a biya wa'insu su je su kashe wani ko ba a yi duniya ce ai wannan duk za a iya yi amma a lahira ma haka za a yi wallahi lahira ba haka za a yi ba domin a rannan mai shari'ar din Allah ne wa'inda suke kewaye da gun mala'iku ne kuma rannan ba zalunci wala ya zulimu rabbuka ahada Allah ce mu ce mu Allah subhanahu wa ta'ala ce inna rabbaka labil mirsal. <laughs> a duniya yanzu ba kana yi kamar ka haye ba wallahi mun yi win wai mun yi win ko ko ba winin suke ja ba eh to a lahira fa Allah yana nan yana jira inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakata ƙarairayin da kuka shirya kuka maida su gaskiya duka Allah yana jira yanzu mulkin gaba ɗaya na tsarin ƙarya ne ake ƙarya da shi kun sani sai dai wanda Allah ya tsare kawai democracy ko a tsara abu a yi muku hikima kawai haƙƙinku a handa ne sai a zo a san muku wanda za ku kashe junanku da shi eh, ƙwarai kuwa wanda za ku yi gaba da juna wani abu za a zo a ɗan watsa muku ya ku zo kuna rikici sai ku zo kuna gaba da tsakanin ku dauke hankali a dauke hankalinku daga kansu sai ku dawo kuna rikici da juna su kuma su je su ɗebe mai yawa. duka wannan tsari na ƙarairayi da ake gaskiyar za a zo a warware ta mutum iri ya fito a gidan rediyo bai jin kunya bai jin tsoron jama'a ya manta Allah ya manta mala'ikun da aka ce wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ya ce gwamnati mai adalci ta yi kaza ta yi kaza ta taimakawa talakawa da kaza da kaza Ka ji ana lissafi har abadi inda kake kuma baka ga abun ba har inda kake zaka ji an ce an yi kuma a wurin kananan kuma baka gani ba kuma su ce sun yi kuna nan fana aka ce an yi kwalta daga daga yola in ka biyo ka gangara daga wajen barikin nan maraba in ka bi har celen ba a yi ba? akwai ta? ba ƙaunin zuwa ba ne? eh kaga shi shugaban ƙasa aka yi masa dodorido da ya zo aka haska mar daga na aka ɗan fara tafiya aka ce ranka da gun daji mu koma saboda dalilan tsaro sai aka dawo eh to yanzu wannan shi kaga ba Allah bane ammar dodorido ko shikenan kuma an gama da ba an yi lokacin da idan aka karbi riyoji lokacin ba a fara bohul bohul ba sai a zo a tona in aka tona aka tona aka ga kai wannan fa tar da falalen dutse sai a sayo ruwa sai a zuba sai a zo mai karnu ka ganin kwangila ce ka ga ruwa eh an ga ruwa ce to alhamdulillah ko an ci kudin sai a bar muku rami a unguwar ku a tafi an yi wannan a wancan lokacin da kafin a soma gudu burtsatsen nan yana duka ba kaulin zuwa bane wannan fa idan ka bi manya manya kenan balle ka dawo kuma gun talakawa kaulin zuwa anan ya kare nan ya yi katutu sotore din don wani sosai nan yake kuren yake kyanke shi yaya don shi ba wancan daga nan ya tsinta ya tafi to dan waye ne yake shugaban kasa yanzu duk kauyawa ne ka shiga yola ha gani duk mukaman da ake da su yan birni ne eh in kaga babban dokta sai ka ji wani lokal ya fito gwamnan ma daga wani kauyen ya fito kwamishina daga wani gefen ya taho waye ne dan cikin birni gaya mini to ka tafi abuja din dan daura ba kauye ba ne ba wulatanin jeji ne da ko ba shi ba ne shi ne shugaban kasa to ka bi ka gani duka ka bi su ka bi su ka bi su duk membobin kunnan waye ne a ina suke daga ina suke to duka yawanci in ka gani haka abun yake ƙaunar zuwa ya gane. sai ka ga mutum kawai ba abin da yake so sai ya yi ƙarya ya samu dai ya mallake wani abu sai wani ya yi sane sai a ce shege ɓarawo bugu hmm. a kasuwanci mutum ya yi ƙarya a tambaye shi tsakani da Allah wannan abun mai kyau ne sai ta to ka duba mana ka gani a ni na tambaye ka ne tsakani da Allah ah, to ai shi yasa nake ka duba ka gani eh ka duba ka gani to wannan asalin yana kokarin ya yi zurni ai ka san abun da ya tambaye ka ka ce eh mana ko a'a ka ce eh ko a'a eh sai ka ce masa eh mai kyau din ne in ka san mai kyau din ne in kuma ba mai kyau din bane a'a ba mai kyan bane ai mai kyan ba haka ake saida shi ba shi din ma muna da shi amma shi din kaza ne ko kuma amma shi din ban da shi yanzu amma ba kaza ne shi din ba kai gaskiya ba to sai kaga ya saya a hakan to amma zuriyar zuriyan yayi yawa maganganu na ƙarairayi su suka fi yawa a yanzu kaba'ira ce babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gaba za mu ji a hadisi yanda har yana kwance sai da ya tashi da ya zo zai faɗi Allah ya ce inna rabbaka ubangijinka dai yana nan labil mirsadin wallahi yana nan a madakata kowa sai ya ji ya iske shi ka gama tsalle tsallen dai sai ka kai burki gabansa sai ka ja burki gaban Allah to tsalle ka yana nan yana jiran ka ya tsare madakata wallazina la yashhaduna zura sune mutanen kwarai da Allah subhanahu wata'ala ya musu tanadin alkhairi ibadur rahman an ce haka nan waɗanda la yashhaduna zura ba sa shaida zur ba sa kisan kai ba sa shirka su ne ibadun rahman amma in kana shaidar zur to ba ka ciki وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana baku labarin mafi girman kaba'irori ba kaba'ira suna da yawa sai ya ce to in ba ku labarin mafiya girman ko ku a a karin ba ku suka ce a a ka ba mu ƙulna bala suka ce a a ka ba mu kaga sai ya zo da bala don ya ce ba na ba ku ba kaga ba za su ce na'am ba sai su ce a ka ba mu ya rasulallah kala ishraku billah shirka shirka da Allah shirka da Allah shine yafi komi girma a cikin kaba'ira shirka shi yasa idan mutum ya zo zai shiga musulunci ba a cewa ka yi alkawari ba za ka yi karya ba ka yi alkawari ba za ka yi zina ba ka yi alkawari ba za ka sha giya ba ka yi sai a ce ka yi alkawari ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kawai jagora mai tabbatar da shari'a ka yarda sai mutum ya ce eh, ya yarda ko ba da shi yake shiga musulunci ba to sai ka tabbatar da wannan sannan duk ma abin da zai biyo baya sai ya biyo baya amma duk abin da za ka yi ba zai ma amfani ba duk abin da ka bari kuma barin ba zai ma amfani ba matukar baka bar shirka ba duk ibadar da kai kuma matukar kana shirka ba za ta ma amfani ba inda baka da aiki a kowane yini sai azumi baka da aiki cikin dare sai sallah baka aje kokobo a duk abun da ka samu sadaka komi ibada kawai baka taba ƙarya ba Tun tunda kake da ka balaga baka, baka taba yin ƙarya ba baka taba zaluntar kowa ba baka taba cin kayan kowa ba baka taba musgunawa kowa ba baka taba sabawa Allah ba sai shirka an babban ya to dan wuta ne kuma in yaushe shiga ba zai fita ba duk wa'annan sabo-sabo ka bar su amma kana shirka to duk ba zai ma amfani ba ibada da duk kai ba za ta yi ma amfani ba in dai ka yi shirka ka mutu da shirka to ita ce kaba'ira babba wanda ita ce number one al-ishiraku billahi shi yasa ake kiran barinta tauhidi barin tauhidi kuma shirka in ka ba a yi tauhidi ba to shirka ake in ba a shirka kuma to tauhidi ake dama haka abu yake to yaya tabbatar da annabcin manzon Allah kuma shine sunna barinsa kuma shine bid'a <clears throat> kamar yadda shirka ke shi ya tauhidi to bidi'a kuma kishiyar sunna haka abun yake shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah to al-ishraku billahi shine mataki na farko da ya kamata mutum ya san cewa lallai babban laifi ne shirka da Allah, Allah ya kare mu da shirka. Domin abubuwan da mutane suke ganin su duka kamar banza a yanzu suna ta yi suna ga kaman ci gaba ne har ana cewa shegen kaya bai tabuwa wayo ni'ima ba za ta iya taba shi ba kenan bai tabuwa ni'ima ba za ta taba shi ba yayi nesa da ni'ima ba za ta taba taba shi ba zai iya taba ta ba matukar a shirka ya zama bai tabuwa bawan Allah mai kake tsammani za ka mutu kwananka bai kare ba ne duk yanda kake da shirkar kuma in mutuwar ta zo za ka tsallake ne mushrikai nawa ne aka kashe su suna da yawa bai harbuwa bai sokuwa bai yankuwa amma bai mutu ba eh yanzu nawa aka kakkashe kwanakin nan ma suna da yawa masu irin wannan ɗin. to yaya idan da jarumtarka kawai ka aje don ka kare lafiyarka ko ka kare lafiyar bayin Allah da jarumtarka tsakani da Allah kake sai a ce ka yi shahada to amma sai kai amfani da shirka kuma in lokacin yayi mutuwa za ka yi dole sai ka mutu kana mushriki me ka samu don mutuwan nan dole za ka mutu adadin da aka yanko ma baka wuce shi yanzu sahabban nan gaba ɗayansu in dai a faɗa fagen daga ne a yi gwagwarmaya an kai su ne ba mai shirka cikinsu dogaro da Allah ne kawai dalilin haka wayansu suke shahada wayansu kuma su kai gaci har sai mutuwar ta same su a gado Khalid yake cewa Ibnul Walid kenan yace ba inda zaka ɗora hannunka haka ba tabo a jikin shi ko ina ka daba dole ka taba tabo jikinsa a ce dai ko a fuska ko inda ka ga dama duka dafa sai ka tar da tabo kafin kafar sama duk tabon duwatsu ne da kututturai duk sun gugurje kafafu sun kwakwalce babu inda za ka daba a jikin shi ba tabo amma kuma bai mutu ba a fagen daga a kwancen ya mutu to shi wannan ya kace za su yi Eh? ai wallahi ba jarumi bane wanda wanda shi wai so yake wai an saro talawi eh. in an so kuɗi wai na jarumta asara a gaji ni kuma ka dage ka ji gudu kai ne jarumi Bare da gaske amma don ka zai an harba ba za ta iso ba kuma kana ta yin gurin yau jarumta ne ha ina namiji kan wanda in an in an gurzo shi ya ga jini yace ba zan gudu ba dai sai aka ce a sai ya kashe dai to shine namiji amma matsafi kuma namiji ne matsafi matsafi mushriki ne kawai amma ba namiji ba maza kan an yi su sahabbai ai su ne mazaje sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa ka duba shi ma buguwa yake yi an bubbuge shi an jejjefe shi ba ya daga dabara sai dai kawai daga Allah ka duba daga abin da aka yi ta masa ruwan duwatsu a ɗaifa daga kansa har ƙasar ƙafarsa jini ne eh to kai kuma wai an jefa hannun ya kage ko kuma in an yi jeho ka jifan ya yi can to shine samartaka shine kuma mazantaka shine jarumta shirka ake kiran shi to lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-ishraku billahi yin shirka da Allah shine babba to menene yake biye hukukul walidi saba Saɓawa iyayen. yanzu bi wannan wanne ne ba a karfafa su ba a duniya yanzu ana yi wa iyaye ɗa'a sosai yaro ba kafin ya kai ga yaye ma kawai ya fara tuna nasa kwarai kuwa yanzu dai ka gaɗa yana son ubansa yana son uwarsa kamar yadda shari'a take so sai mai rabu ya samu abu ya tuna babansa ya samu abu ya tuna uwarsa wani idan ya ga tsire mai kyau kafin ya tuna uwarsa ya tuna yarinyarsa ba ba matarsa ba ba yarinyarsa wannan bebe na ta je wai bebe din shi eh ga tsohuwar shi kuma tana can ta yi wata bata ci tsire ba wannan kuma ana tsaya mata kaza ubansa yana ta neman yanda zai ya samu naira hamsin sai ya saya wa abokanansa wiwi wiwi ko kayan shaƙe-shaƙe ka zan ba mai kyauta kamar maciyin goro da taba da wiwi da waye ba su da rowa duk abin da bai da amfani ba cika rowa shi ba eh yanzu mutum ya ciro goro gara sai ke bismillah tun da bai da wani amfani kai ma an ka koya kai ka jiyo haka kuma in ya fito da zigare ya muku ta yi kuma inda duk za ku zare ya zama kwalin fanko bai jin komi ya eh, ji daɗi ma a shidun nan mutanen ne a ya ji daɗi eh kuma in ka in dai har kana shan giya in ka je ka zai ka zauna a teburin kawai ka yi jugun ka yi jugun ka gani ba za ka fito kyauta ba za a san ma eh amma ka je inda ake cin tuwo ka zauna ka gani akwai mai ma ta yi amma ka je kawai ka zauna a teburi ka yi shuru wani idan ya zo ya kushe da kofi biyu ya tsaya ya tsaya ya maya maho to amma ka je a mazaunar sayan tuwo ka gani tunda abun mai amfani ne ni kan wannan mai zaunar da shi amma in gidan giya ne ba ma mai tuhumar me ya kawo shi ne shi da ce a bashi ba kuma shi ya yi zaune ba mai ce maka wani amma ka je gidan tuwo ka zauna ba ka ce a kawo ma ba kai wannan wai me yake a nan ne eh, to to don haka duk abin da bai da amfani za ka gana ta kyauta shi sai ya zo ya ta kyautar banza ga babansa yana gida yana neman ya zai ya samu yobe yau to annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ishraku billahi wa uququl walidaini yi wa Allah shirka da saba wa iyaye babanka ya wuni yana aiki ka wuni kana kwance kwarai wannan shi ake yayi yanzu uban yana daji dan yana kwanci a inuwa wannan shi ake yi matarsa tana inuwa tsohuwarsa tana wahala matarsa tana hutawa tsohuwarsa tana shan wuya bayanan wasu ne wai 'ya'yan yanzu Allah kare mu duk mutumin da ya kawo ƙarfi yana tare da uwarsa yana tare da ubansa har ya mutu bai samu gafara dalilin su baka annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce Allah ya tsine mar albarka ce amin annabi ya ce amin sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce Allah ya tsine mar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kace amin shi kuma ya ce amin malaika jibril amintaccen Allah ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aminullahi ne shi ma amintaccen Allah ne su biyu suka taru suka suka taru suka tsine wa mutum yaushe zai albarka kun sa abin da ake nufi Allah ya tsine wa mutum Allah ya nesanta musun da rahamar Allah to yaushe ne mutum zai hadu da rahamar an nesa da shi amma yanzu fa uban naka yana nan mahaifiyarka tana nan kana da daman da zaka samu ka kyautata musu su ce Allah ya ma albarka amma ba za ka iya ba kana can kana neman godiya a gun mutanen banza ba ka neman godiya gun iyayenka kullum sai ka ɓata wa uwarka rai ta ja numfashi ta sace da ƙyar ta nemi ta haɗe zuciya saboda haushin ɗa wai kuma aljanna kake so babanka ya kume ya kume sai dai ya jarumta ya shiru. ka zo ka wuce gaban babanka ka sha guga fulana na ƙyalli babanka kuma rigarsa a yaƙune ta yi zibirin baya ba kowa zai je ya tsaye kaza ya tuna babansa fa ya raba ta ya kawo baban shi ko ya tsaye kaza ya tuna uwarsa ya raba ya kawo maman shi ‘ya'yan yanzu yanzu uwar a da tana iya ci ta bar ɗanta duk abin da ta samu ɗanta ɗanta eh har azumi take ajewa saboda kana ciki karka mutu azumi da ake yi don Allah sai kaga uwa saboda tana galabaita tana tunanin kar dan nan ya, ya, samu matsala sai ta aje azumin ta ci abinci don kai din ka more ka rayu ɗa ne ba ake shayar da shi idan an yi azumi an ga nonon yana tsayawa sai a aje azumin a ci abinci don nono ya zo ɗan ya sha to shi ɗan ne fa yanzu ya girma shi ne yanzu yake wa iyayensa irin wannan kulawa shi ne yanzu yake kulawa da su shi ma yanzu haka akwai wanda uwarsa da ubansa a gari ɗaya suke amma sai ya yi sati ba a gaisa ba sati sati zai yi bai gaisa da su ba kuma gari ɗaya suke ba ni kam gari ɗaya na ce ma to amma ya kamata kuna gari ɗaya a yi sati baka je ka ji damuwar uwarka ba baka ji damuwar mahaifinka ba abinda za ka iya ka yi sulbin ka yi maganinsa abinda ba za ka iya ba kuma ka taimake shi da jaje ka ba shi shawara tare da ba shi haƙuri da nuna masa dogaro da Allah sai ji daɗi ya samu ɗa na gari to wani uban ne zai ba shi shara cewa <laughs> baba wannan lokacin ku kenan Allah baba har yaushe wannan yana yi yana daga kai wai ya wautar da baban wannan gabe ne eh in kaga kana mutum magana yana aka eh, to yana ganin fa kai din kawai dan <laughs> yanzu kenan Allah ya sauke wallahi yanzu agwagwa ma ta fi wasu iyayen jin daɗin ‘ya'yansu agwagwa ta fi wasu iyayen jin daɗin ‘ya'yansu ka zan dai agwagwa ba ta taɓa san wa uwarta abu ba kuma ba ta taɓa yi wa uwarta ɗa'a ba sai dai uwarta bi za a ga agwagwa ɗan yana gaba ita take bi mm. to haka yanzu ‘ya'yanmu suke girman kai wai sai dai uban ya bi abin da yake so sai dai uwar ta bi abin da ake so in kuma suna tare da gida ɗaya matarsa ita take control ɗin uwar matar ɗan ita take sa uwar abin da ake so duka yi yarwai ita ce za ta cewa uwarka matarka za ta cewa uwarka abu ka za a yi eh, wallahi akwai wanda uwar tana kwance uwar ita za ta tashi ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi wasu abubuwa matarsa kuma tana kwance wannan zari to wai san adadin su to hukukul walidaini yana ɗaya daga cikin manyan laifuffuka bayan shirka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace anishkurli kaga gefen Allah kenan sai ya ce wali walidai da kuma iyayenka uwa da uba ilayyal masir in ka saba fa ka sani nan guri na za ku dawo za ku dawo ku same ni ka kyautata musu ko baka kyautata musu ba ka musguna musu ko kuma ka kuntata musu za ka zo ka same ni ilayyal masir makoma guna take ai mutum ya more ya ji daɗi mana har ya samu ubansa yana da rai yana baka shawara ka ji daɗi mana har kana da uwar da take maka faɗa har tana kwatanta maka ai ka ji daɗi wani ba ubansa ba mutumin banza ne kai da ka samu dottijin kirki yana ɗora ka akan hanyar alheri wani kai da ka samu mahaifiyarka mai son addini har tana ɗora ka kan addini amma baka godewa allah ba eh, woni kullum uwar hitayi kuka a kan ya zama ɗan iska je mama ku dai ku ci gaba da yi mana addu'a kawai ba wani eh, ku dai yi mana addu'a ki ya guri kawai mama wallahi in ban dan haura ba wallahi ba na jin daɗi a karɓi kallon ne wallahi na wai a musu addu'a kawai shi inda bai dan hauren nan ba wallahi bai iya gane komi wallahi ki wuri ku ci gaba da mana addu'a mun yi addu'a me kai wanda da shi wata ta ni addu'a to bayan ya faɗi abu biyu manya wa kana muttakiyan a lokacin yana kishingide mun san kishingida ko mutum ya kwanta da haka hmm. shine kishingida to annabi yana kwance yake faɗin haka al-ishraku billahi wa uqul walidayn fajalasa sai ya tashi ya zauna da ya faɗi biyu wannan sai ya tashi ya zauna faƙala sai ya ce ala ku ji da kyau ku shaurara ku ji aka yi shuru ya ce wa ƙaunin zuwa da magana ƙarya ala wa ƙaunin zuwa da makalar ƙarya ala wa ƙaulu zur da magana ƙarya kai ma za la yukarriru ha hatta kulna laita hu bai gushe ba yana ta faɗi ala wa zu zur wa shahadatu zur a wata riwaya ala wa ƙaulu zur wa shahadatu zur har sai da muka ce kai to ya gaji ina ma da yayi shiru to me yasa yana kishingide ce shirka yana kishingide ce saba wa iyaye bai tada hankalinsa ba sai da ya zo a kan kariya, da shaidar kariya. saboda sun fi shirka da saba wa iyaye girma ko kuwa saboda ana su ake gani kamar ba komi ba ne shirka kowa ya sani shirka in dai ka kuskura ka zama mushiriki ka tabbata dan wuta kowa ya sani in ya mutu ba ba sulhu tsakaninsa da iyayensa ya zama tabbataccen dan wuta to amma yanzu da mun maida su iya salo shi yasa don a nuna maka to shi din ma shi yake biye da wa'ancan ya nuna muhimmancin abun ya tashi zaune yayi ta faɗi yana maimaitawa wannan da kuke renawa ƙarya ku kaga ƙarya ku ce shine gaskiya ku kaga ƙarya ku ce shine gaskiya ku kaga ƙarya ku ce shine gaskiya yanzu yau kowa a nan cikin mu ya san abin da ya kaga a yau ka sani na sani in akwai kagen da kai a yau ka san shi to ka tuban wa Allah ba karamin abu bane in akwai shaidar zur da kai ka tuba in akwai kayan wani da ka mallaka ta hanyar ƙarya mai dami shi in akwai shaidar da ka taɓa yi ƙarya ka je ka warware ta ka yi istighfari haƙƙi ne na wani domin haƙƙin wani Allah bai yafe shi ka je ka taimaka wa ƙarya an danne haƙƙin wani kana murna kun yi nasara to ranar gobe kiyama kuma sai kun biya domin astaghfirullah ba za ta yafe wannan ba Allah zai ce eh na hana ka kai kai to laifin da kai na saba mini na yafe ma amma haƙƙin bawa kuma ka je ka neme shi don ba zan iya in yafe abin da ba nawa ba ka je ka neme shi ya yafe ma shine matsalar haƙƙin wani din da ka saba wa bawan Allah gara kai da Allah don inda Allah kai ko ina kake kawai alkace Allah na tuba sai ya ce to na yafe ma bawa fa sai ka nemo shi shi ma in kuma ya zama la muhalata ba mai ganuwa bane ne ka bi matakan da aka ce abi in haƙƙi ne ka cire haƙƙin ka sadaukar sannan kuma kai ta nema mar gafara eh ka cire haƙƙin ka sadaukar sannan kuma kai ta istighfari kana Allah ka yafe mishi ba wai ka yabe mini ba ba? Eh. a wannan cidin tukun da kai tawa istighfari eh wai ko in an samu anan sai Allah ya sauka maka ya yafe ma to yanzu haƙƙin mutane ana tuna maida shi ne ba a tunawa wallahi ƙaunin zuru shahadatu zuru yanzu gashi nan ya yi katutu a cikin jama'a idan baka iya ƙarya ba ma baka iya rayuwa ba rayuwar ka ma baka da ƙarfi kai wawa ne ma baka iya kaji wai gaskiya zai yi anan wai anan ne zai gaskiya yau nan filin gaskiya ne har akwai filin da ba na gaskiya ba wani ne za su tafi shari'a ce to saura ka za sarkin gaskiya ustazu saura mu je kuma ka ce za ka faɗi gaskiya <laughs> to ustazu sarkin gaskiya kaga dai yanda maganan nan take kaga yanda aka shirya za a yi saura mu je kuma kai ga eh, sarkin gaskiya ka ce za ka yi gaskiya a can don kotu ba gidan gaskiya ba ne ka ji ba to ina ne gidan gaskiya kuma kotu ba gidan gaskiya ba a ina za a yi gaskiya ba a yi a kotu ba hmm? babu taharim ya isa akwai tambaya a cikin wa'in wayannan matsaloli da muka karanta to kafin nan akwai tambaya da wani bawan Allah ya ce. tambaya ce amma kuma ta neman nasiha da jan hankali a gun uwa musulmi yace mana akwai abubuwa da suke gudana wanda kuma suka dace da darasin mu na yau ƙaunu zur wa shahadatu zur yace da yawa akwai waɗanda masu gulma suke shiga tsakaninsu wani da makwabci wani da mai gidansa wani ma da babansa wani kuma da abokinsa sai waɗansu su zo shi in suka ga kuna ɗasawa harkokinku na tafiya sai ya yi yadda zai yi ya yi ta kawo maganganu har ya cusa maka tunanin zargi ta yadda za ka dawo ƙarshe sai ka ga kun ɓata da wannan mai gidan naka ko babanka ko makwabcinka ko abokinka ko abokin wata harka taka ya ce irin waɗannan abubuwa da yawa suna nan suna gudana a yanzu a cikin jama'a yace don Allah a ja hankalin mutane a yi musu nasiha akan irin wannan nace to yawanci irin waɗannan matsaloli duk da dai suna gudana na sani ga waɗanda suke halartar makaranta irin wannan a kullum suna jin irin waɗannan matsaloli da wuya katar da mutumin da yake iddi'ayin sunna ahli sunnati wal jama'a yana amfani da jita-jita don mun karanta wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun kar ka tsaya akan abun da baka da ilimi baka da shaida abinda ba a yi a gaban ka ba baka ji da ka ba baka gani da idonka ba don an zo an ce maka wane yana yi ko mun ga yana yi ko muna tsammani wanen nan da kyar in ba kaza yake yi ba ko yana maka kaza ko yana ce maka kaza ko yana ɗauke maka abu kaza ko yanzu fa gaba ɗaya yana nema ya mallake abu kazan ka? in baka gani ba karka idar tsaya sai ka bincika ka tabbatar da haka abun yake kafin ka ɗauki abun serious ka rike kafin ka ɗau mataki sai ka bincika shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa in kun fasikun binaba'in Fata bayyan idan wani fasiki ya zo muku da labari yana so ya ɓata tsakaninku da wani ko ya ɓata tsakanin wasu da wasu ko yana so ya ɓata mutuncin wani a gabanka to karka yadda ka bincika tukun kafin ka ɗau maganar kai amfani da ita fata bayyanu don me Allah ce an tusibu qauman don kar ku je ku shafi wasu mutane bi jahalatin da jahilci abinda ba su yi ba ku ɗauka sun yi ku rinka ganin su da abun har ma ka rika gaba da shi fara'ar da kake mar da ka bari walwalar da kuke tare ku yi bari akan maganar wani fasiki wanda kuma duk mai so ne kawai yaga ya raba tsakanin mutanen kirki biyu an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimina karshe sai ku wayi gari ku yi gaza ku aikata wani abu karshe ku wayi gari kuna nadama daga baya sai labari ya bayyana ashe abun ba haka bane gashi kuma kai ka dau mataki ashe ka ɗau mataki akan abun da ba haka ba ko kuma a raba ka da shi kuma shi mutumin kirki ne ƙarshe ka zo ka ɗauki wanda kuma bai kai shi ba to kaga irin waɗannan abubuwa duk suna gudana to shine wani bawan Allah ya rubuta ya ce kuma ya tambaya ya ce don Allah inda hali a yi nasiha game da waɗanda suke yawan karɓan gulma da maganganu suke ɓatanci a tsakanin mutane to darasin da muka yi yau kuma ya yi daidai da abu ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun masu ƙoƙarin ɓata shirin wayansu su ji tsoron Allah duk maganar da kai ba, akwai raqibu akwai atidu suna rubutawa in ƙarya ne ma gulma kai ta ƙarya Allah yana gani mala'iku suna gani kuma sun rubuta kuma sun ɗauki abun maganganun sun yi rikodin sun yi biyuwin ɗin rayuwar gaba ɗaya ranar tashin alkiyama za a nuna maka kai kan to kada ka je ka yarda da irin waɗannan maganganun har sai ka bincika kamar yadda Allah ya ce kuma dukkan ahli sunnati wal jama'a idan aka ce Allah ne ya ce abu to sam sam'an wada'atan ne in aka ce manzon Allah ne ya ce abu sam'an wada'atan ne ba abinda Allah bai so ba abinda addinin musulunci bai so kamar gaba tsakanin mutanen kirki mutanen kirki su kama gaba akan abinda ba tabbas da yawa haka irin wayannan munafukai suke kokarin batanci tsakanin mutanen kirki haka kawai mutumin ka da kuke walwala da shi a wayi gari kun hadu kaga fuskar sa daure kayi kayi ka gane me yasa ba za ka gano ba kayi ta tunanin me kamar baka san me kamar ba shaidan ne kuma ya haddasa wannan abun kawai domin dama shaidan yace zai zo zai biyo ta hanyoyin da duk baka tsammani don ya ga ya bata rayuwar ‘yan adam. To, a takaice dai wannan shi ne alhorma ko kuma abin da shi wannan ɗan uwa ya nema da a yi nasiha a kai, domin nasiha a kan wannan matsala tana iya ɗaukan muhadara mai faɗi. To, amma ganin karatun da muka yi yau ya dace da abun, ayoyin da muka karanta duk akan haka suka yi magana to ba sai mun tsaya mun tsawaita ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu rika aiki da abin da ayoyin alkur'ani suke gaya mana mu rika amfani da abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaya mana qaulu zu, shahadatu zu, in muna daukar irin wayannan maganganu muna rike su to karshe gaba ɗaya mu zo mu fata da ƴan uwanmu Allah ya taimake mu na'am na'am a shi ba za ka ce Allah ya gafarta mishi ba sai dai ka ce Allah ya gafarta ma eh yana da sabani in ya wuce sai abu ya faru abu ya zo kuma ba ya daura komi ya daura komi sai zai sha ba daura ba cinya baya to sabani ka taba jin wani abu sabani ai an saba in dai har ka ji sabani to ai aiki ya saba wa shari'a an saba wa sunna yawa duk mutumin da kaje yana neman sabani ba mutumin kirki bane eh, to kai mutumin kirki ne zaka nemi a saba ba kar a hadu da kai duk wanda kaga yana neman sabani to bai da gaskiya ka ci kudin mutane baka so su ku hadu kai musu laifi baka so ku hadu wanda baka so ku hadu ka roki Allah mana shi ne ka roƙi Allah in ka roƙi Allah sai ya raba ka da su eh annabi Musa lokacin da ya tashi daga Misira yana gudu don ya tsira daga su Fir'auna wani sabani ya sha cewa ya rabbi na jini min alqawmi zalimina ko ba haka ya fadi ba to kai zaka gagare ka faɗi ne rabbi najjini ƙaunin alqawmi zalimin ba ba ne? Allah tseratar da ni daga mutane a zalumai. ba za ka iya faɗin wannan ba Allah ya tseratar da shi kuma kai ma in ka faɗi sai Allah ya tseratar da kai in kuma ya ga dama ya kuntata maka don ya kankare maka wasu laifuka tun da kai mai laifi ne domin wani din mai laifi ne haka kawai wani ya roƙe shi ma ya tsaya marfiya wata yaƙi sai aka zo aka kwantar da shi aka ɗebe mar dubu ɗari eh, da kansa ya faɗi ya ce kai jama yau na ga aya wallahi wani bawan Allah ya in tsaya marfiya wata na ce ban da canji kuma aka zo aka kwantar da ni wallahi aka karbe min dubu ɗari fiya wata na naira goma na kasa tsaya wani bawan Allah na ce mar ban da canji kuma ina da ishirin nace ce ban da canji aka kwanta da ni aka kai ɗauke mun dubu ɗari eh? Ka ga shi Allah subhanahu wataala ba wai zalunci yake yi ba yana yin abu don ya gwada ka kaga shi wannan da aka gwada shi sai Allah ya sa wa'azin ya zo masa sai ya gane yayi kuskure kaga wannan shi ya wa'azantu don ya sha jin wa'azin a taimaka ta'awanu ta'awanu amma kaga shi bai wa'azantu ba sai da aka kwantar da shi aka dauke mar dubu ɗari sai tuna sai ya tuna eh to kaga shi wani wa'azi ne a gunshi ko wani fa zai da aka je wani abokinsa ya da zakar shanunsa aka zo ya rarraba ya rarraba sai yana gaya wa abokinsa wani eh tun ban fara shanu haka ba fa shanunka suna da yawa ni ban taba ganin kana zakka ba fa ba ka jin wa'azin da ake yi ne eh ka ji tsoron Allah ka daina sake a banza ma shari'a suna zuwa ana cin mu eh wani lokaci dan fashi su zo su dora mana kudi a banza mu je mu kai shanun nan mu sai do mu basu balle wannan abu da Allah ya ce kwata-kwata kuma ba wani abu mai yawa bane kuma ni tun da na fara zakan nan ma dukiya ta sai naga tafi albarka ya gaya mara ta eh lalle haka ne haka ne zan yi zan yi bai ce ma komai da yake yana dan jin shakkarsa yaki shekarar ta wuce yaki fitarwa a ƙarshen shekarar aka zo aka dora masa kuɗin da ya ɗebi kusan rabin garken sai sai do da kansa ya je sai da shanun ya ɗauko kuɗin ya kai yanzu irin wannan wa'azin ina idan mai hankali ne ba ya fi wancan wa'azin da abokinsa ya mar ba eh ya ba Allah ya gagara amma ya ba barayi wani lokacin kuma ya ba Allah ya gagara sai ya yi buge-buge sai yan sanda su ci haka ake ta yi to shi yasa yawanci wani lokacin za ka ga wani abu in an yi aya ake nuna wa mutane mai hankali sai ka ga yawo a zanto yanzu shi wannan ya ce lalle yau na ga aya in taimaka wa bawan Allah da fiya wata in da wani ne ma ba zai tuna ma wannan ba da fiya wata na ce ban da canji waɗansu suka zo suna zagi na suna bugu na ba su dubu ɗari shi kuma wannan ya ce taimaka mun don Allah malam da naira goma sai wata fiya wata na ce ban da canji wannan kuma suka mun a sharshege suka zage ni suka dake ni na ba su dubu ɗari to ka gani ya ce na ga wa'azi kaga shi Allah ya masa rabo sai abun ya zame masa wa'azi Allah ce mu kiyo na Hmm. hmm.

kana cikin shahadatu zuwa in har ka yadda sana'ar ka kuma ba za ta yi albarka ba in dai har ka yadda ana haka da kai daga an yi haka ka buga daidai in alhaji ya zo ya kace to amma ba ga yanda muka yi amma ni ba zan iya buga yashi in ajewa mutum ba yawa don haka ka ce in buga maka kaza kaza ni kuma na san in nayi haka zaka cutu don haka ni fa kaza na buga kaza na buga kaga zai ce ah, to da me nace ce a ah, to ai wanda ka aiko yace mun yi kaza to in kai haka ka taimake shi shi ma gobe ba zai kara ba ba ka hada su ba gaskiya ce ai to ai haka yake ka'ida ce shi mutum a same shi akan gaskiya ka gane ko to a nan ne irin gaskiyar da ake so Mm.

to tambayar kaman zan gane ta kuma kaman ban gane ta na kasa in fahimce ta daidai to na'am kamar dai abin da nake tunanin a fahimta ta wato kamar karkara a ƙauye kenan mutum yana da yaya wanda ya kawo ƙarfi sai a ware shi ko sai ce to kai fa ka zama magidancin kanka ƙananan yara kuma ina tare da su ko sai muna noma tare wancan kuma yana noman kansa in kiwo ne kuma wannan muna fama shi kuma yana dan an ware masa nasa shi kake nufi to ai kaga ba zai yi mun gane ba eh eh, eh. eh. da dukiyar su na ciki ya wajen na gida sai ya zauna a ɗakin ita kuma wancan iya tare da gida noma ko da komai na ɓangaren kuma wancan suna yake yake wahala su kuma a can akwai sauki a barko aikin su ba ɗaya ba su sai ba ta taya shi Mm. To ai dama wannan tsarin ba na musulunci ba ne shi yasa yake shan wahala jahiliya ce. Wa ya ce masa ya raba gado tun yana da rai? Jahiliya ce shi yasa Allah ɗanɗana mar. Eh ta shan wuya. To wa ya ce ya raba kan ‘ya'yansa? dukiyarsa kam ai tasa ce da yana da rai irin haka ne in ya mutu kuma shi kenan fa ba ku da rabo a wancan to kaga su kuma ananan ba su da rabo an ce an ware su kaga wannan zalunci ne don Allah bai ce ka raba gado ba kana da rai shi yasa Allah ya dandana mar sakamakon aikinsa eh zugu wa bala amriku to to daga kai sai mu dare yayi

ba kisan gangan ba ne wannan zai yi wannan azumi ya nemi gafarar Allah rai da ya fita dalilinsa ya nemi Allah ya gafarta mishi don ya samu nutsuwa a zuciyar shi domin in ka kashe rai ko kuma rai ran wani ya fita sanadinka da sa hannunka ba za ka samu nutsuwa ba in kana da imani to sai Allah ya ajiye mana yadda za mu yi kafarar da za mu samu sauki ko da a zahiri ka san Allah ba zai azabtar da shi da wannan ba don ba da ganganye ba da kyakkyawar manufa ya ɗauke ta da nufin ya taimaka mata ko kuma haka ta faru to wasu malamai suka ce yana da kyau ya yi kafaran idan ya tseratar da kansa daga zargin tunanin wannan abun da fatan Allah zai gafarta mishi kuma fitar rai ɗin da aka samu dalilin sarrafa da yake yi wa ƙarfin da hannunsa. a gane ko don mai yiwa dalilin ya ɗan jaburki ne sai ta faɗo ko ya gwabji wani rami sai ta faɗo to kaga wannan akwai hidimar da yayi akai a kai duk da cewa dai ba da gangan bane wannan in ka dubi akwai kisa dama an raba shi kashi biyu akwai kisan gangan akwai kisan kuskure to wannan shi ake kira kisan kuskure ta fahimta Allah ya yafe mana sallu ala nabiyil karim muna da walima insha Allah ranar litinin a sabon loko don haka ana gayyatar garkuwa musulmi halartar wannan walima kuma unguwar tana kusan bayan gari ne ba guri ne fuskar jama'a ba don haka ana buƙatar ɗan uwa su yi cincirindo a wajen domin wanda ya gayyatar ya ji daɗin halartar bayin Allah a wannan wuri. Idan har ba halarci wurin ba kusan za a ga kusan ana gefe ne ana daji ba armashi sosai. To amma idan aka yi cincirin do na kusa kusa ma sai kaga sun halarto. Ka san wani idan ya ga abu bai da muhimmanci sai ka ga ba zai je ba ma. Amma in ya ga abu yana da muhimmanci ana ta zuwa shi ma ce ake ta ne. Sai ka ga dalilin wucewar da ka yi ta jawo wani shi ma ya zo. kuma dalilin haka sai ji wata kalmar da zai karu da ita to don haka zuwan ka din yana iya zama dalilin ma'asi rashin zuwan ka kuma yana iya dalilin tauyewa wa'azi Allah ke muke mu Allah muke roƙo ya babu ikon halarta mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ranar litinin sannan kuma muna fatan su yan agaji masu yarin su je da wuri sannan kuma bayan magariba din su dan firfito domin daidai inda ake shiga din su tsaya domin su nuna mutane inda za a bi a je unguwar domin wurin yana da wuyar kwatance a gaskiya Allah ce mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa anta wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izzil Islam wal muslimin wa bil shirki wal mushrikeen ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر ولا تؤثر اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل خيره في نهره واشكره بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sannan wanda duk zai ce in yana da abun hawa kar ya kada motar sai tafi daga shi sai abokinsa ko su biyu ko su uku ga Allah sai ya biyo ta masallaci domin kila a samu wanda ba su da abun hawa sai ya dauke domin ya kawo samu lada domin da yawa ana ganin ta kamar yadda da kai ta ba lokacin da za a dawo kuma ba wani tekuna